رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa 'Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa dukkan yabo da godiya da jinjina da kira da su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na takwas a cikin wata ramadana hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 ya yi daidai da takwas ga watan uku 2025 a girgin miladiyya karatun da muke gabatar da shi a masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai. Muna cikin tafsirin surar nan mai albarka suratu annahal Sura ta goma sha shida a cikin jerin surorin Alƙur'ani. Za mu tashi tafsirin aya ta ɗari da goma sha bakwai. Faɗin Allah madaukakin sarki ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب نعم نعم دليل شاشدة نعم دليل قوم شاشدة إيه. Thank you. Allah mai girma da ɗaukaka yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib kada ku faɗi ƙarya da abin da harsunan ku suke sufantawa ku ce haza halalun wa haza haram ku ce wannan halal ne wannan haram litaftaru ala Allah alkadhib dan ku kirkiri ƙarya wa Allah madaukakin sarki innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib lalle waɗanda suke kirkira wa Allah ƙarya la yuflihuna ba sa rabauta mata'un qalil jin dadi ne kankani walakum azabun alim kuma suna da azaba wadda take mai radadi a lokacin da Allah madaukakin sarki yayi magana akan abin da ya haramta bayan yayi umarni da a ci abin da ya halatta mai daɗi cikin arzikin da ya yi kuma a gode masa ya faɗi abubuwan da ya haramta kuma nau'in abubuwa kala guda hudu inna ma harrama alaikum almaytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi to da ya faɗi waɗannan kasancewan mushrikai sun kasance suna haramta abin da Allah madaukaki bai haramta ba su halatta abin da Allah madaukaki bai halatta ba su canza halal su mai da ita haramun haramun su mai da ita halal bisa soye-soyen zuciyarsu to sai Allah madaukakin sarki ya biyo da wannan maganar ta halattawa da haramtawa da suke domin halattawa da haramtawa aikin Allah madaukakin sarki da shi kadai ba wanda ya isa ya halatta ko ya haramta duk wanda ba Allah madaukakin sarki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba shi da ikon halattawa ko haramtawa sai dai bayanin halal da bayanin haram da dauko dalilin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya halatta a cikin alqur'ani ko manzon Allah ya halatta a cikin sunnarsa to duk waɗanda ba wannan ba ba su da ikon haramtawa ko halattawa hatta malamai su ma dalilai suke kalla suke Allah ya halatta ko Allah ya haramta amma su ba su da ikon halattawa ba ku mu da ikon haramtawa to shi yasa Allah madaukakin sarki sai biyo baya da irin wannan aikin da suke yi na haramta haramta da halalta halalta cikin abin da Allah madaukaki bai faɗa ba yace wala taqulu al-kadhiba lima tasifu al-sinatukum kada ku faɗi ƙarya saboda abin da harshen ku suke al kadhib wasu malamai suna cewa maf'ulun bihi ne na wala Kulu. wasu suna cewa maf'ulun bihi ne na tasifu ai tasiful kadhib har sunan ku suna sufanta ƙarya ko wala Kulu kadhib kar ku faɗi ƙarya saboda abin da kawai harshen ku ya sufanta ku ce kaza halal ne ko kaza haram a cikin malamai akwai waɗanda suke cewa kadhib din nan sifa ce ta alsina wato alkadhib din jam'u kadhubin ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib kada ku faɗi abinda harsunan ku makaryata suke faɗa kun ka jingina wa Allah madaukaki kaza halal ne ko kaza haramun cikin abin da kawai harshen ku ya ga damar faɗa ya faɗa wannan ba aikin ku bane kada ku ce kaza halal ko kaza haramu, litaftaru ala Allah alkadhib dan ku kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya innal ladina na ala allahi ba la yuflihun domin waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingira Allah madaukakin sarki ba sa rabauta mushirkai tun a lokacin jahiliya sun saba haramce haramce da halalce halalce abinda suka ga dama suke kira su ce haramun kamar yadda Allah madaukake ba da labarin haramce haramtan da suke yi na nau'ukan dabbobi ma ja'alallahu min bahiratin mai girma da ɗaukaka ya ce ma ji Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami da bahira da wasila da ham ma ji Allahu min bahiratin da sa'iba duk waɗannan nau'ukan dabbobi ne da a lokacin jahiliya suke haramta wanda suka ga dama ta ce wanda yi kaza to ya haramta a ci namanta ko ba za a hauta ba Wanda ta haifi ya'ya maza kaza ba za a yi kaza da ita ba canfa canfa suke yi da dabbobin da suke amfani da su duk wanda ta haifi ya'ya mata a jere guda kaza to ita wannan ta fi karfin yanka ba a ce haramun ne a ce haramun ne a ɗaukar mata kaya sai dai a girma mata to irin waɗannan abubuwan da suke haramtawa Allah madaukake ce duk Allah bai sanya ba walakin allazina kafaru yaftaruna ala alkailai ala Allah alkabir kawai kafirai suna kirkiran ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki ne wa akharuhum la yaqiluna mafi yawan su ba su da hankali karancin hankali ne ke sa har su haramta abin da Allah madaukaki bai haramta ba haka nan Allah madaukaki ya gaya mana irin haramta haramtan su har yanzu wa qalu hadhihi an'amu wa harfun hijr Thank you. قالوا هذه أنعام madaukaki ya gaya mana irin haramce haramce da su suke yi a lokacin jahiliya fa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijr take bance wasu dabbobi da ce waɗannan wato shamakan shamakan ku ne haka nan su bance wasu amfanin gona su ce waɗannan ma haramtattu ne la ya ta'amuha illa man nasha'u bi zalihi ba wanda zai ci sai wanda muka ga dama haka suke rayawa su za su halatta wanda suka ga dama su haramta wanda suka ga dama su ce wanda zai ci wanda ba zai ci ba wanda yake da sifa kaza zai ci wanda yake da sifa kaza ba zai ci ba wa an amun farrimu buhuruha wa an amun la sun sunnatu allah alaihi wa sallam wasu dabbobin su kuma an haramta bayan su ne ba a dora musu dau ba a dau daukan kaya a kansu wasu dabbobin kuma la yadkhulu sallallahu alaihi alaihi wa sallam ba a ambatan Allah madaukakin sarki in za a yanka su haka suke kirkire-kirkire duk irin waɗannan kirkire-kirkiren Allah madaukakin sarki shine yake faɗa wato irin waɗannan abubuwan ake hana su da aka ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhiba hadha halal wa hadha haram litaqtum an dhahir wannan yana nuna duk mutumin da Allah madaukaki bai halatta abu ba shi kuma yazo yace ya halal halal ko Allah madaukaki bai haramta ba shi kuma yazo ce haramun ne to fa yana cikin musiba da bala'i domin Allah madaukaki ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la waɗanda suke kirkiran ƙarya suke zingina wa Allah domin in ka ce wannan abin halal ne kenan fa kana sainin ne a matsayin Allah kana cewa Allah ya halatta in ka ce haramun ne kana sainin ne a matsayin Allah kana buga stamp kana cewa Allah ya ce wannan abin haramun ne Allah ya ce wannan abin halal ne shi yasa wani daga cikin magabata ne tun da na karanta wannan aya wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib yace tun daga lokacin wallahi nake tsoron yin fatawa tsoron fatawa nake an tambaye shi yasa masu karantarwa sun fi kowa shiga cikin hadari akan wannan aya masu karantar da mutane sun fi kowa shiga cikin hadari ka zama mai taka duk abin da baka sani baka ce baka sani ba wallahi ba abin kunya bane a tambaye ka biya hukuncin da zaka ce baka sani ba abin kunya shine a zo da kai a daura ranar alkiyama ana cewa me yasa ka halatta baka sani ba me yasa ka haramta baka sani ba idan Allah madaukakin sarki ya dora ka a wannan layi na karantarwa to ka dage da karatu ba abin da malamai ba su tattauna shi ba duk abin da baka ba magabata sun yi magana akan sa baka ja bakin ka shiru. Sai shiru kai baka ga aya karara a kai ba baka ga hadisin manzon Allah karara a kai ba baka ga maganganun malamai a kai ba baka karanta ba in an tambaye ka kace baka sani ba magabata ko shakka ko shakka take akan hukuncin ga ba aya ga hadisi amma sai suka ga cewa kamar akwai yiwon ya zama ayar ba kaza take nufi ba akwai yiwon hadisin ba kaza yake nufi ba ta yiwu kaza ne ta yiwu kaza ne ayar take nufi to in an tambaye sai ce ba sani ba ce ban sani ba sai a ɗago manya-manyan fitowoyi a kawo wa imamu malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya ce ban sani ba wani mutum ya kawo kwaso fitowoyi daga iraki zai tafi madina ya ce to zan tafi madina a can zan samu imamu malik duk mai tambaya ya rubu duk mai tambaya ya kawo za mu tafi da za a warware dare da abawa za mu tafi madina wajen imamu malik ya kwaso tambayoyi ta wani so zai imamu malik izo majalisin malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana masa tambayoyi ya tambaye shi ga za a ce la adri ban sani ba ya tambaye shi ga za a ce ban sani ba ya tambaye shi ga za a ce ban sani ba tambayoyi ya zo da su tuli da yawa cikin tambayoyin ma malik duk bai sani ba yace haba imam malik ya zaka mu haka na kwaso tambayoyin mutane na ce zan zo wurin da za a wurare dare da abawa kuma na zo ka ce ban baka sani ba in na koma mai zan gaya mutanen iraki ya ce in ka koma ka ce musu ka tambayi maliku ya ce bai sani ba su magabata ba sa gana abin kunya ne a tambaye ka abu ka ce baka sani ba abin kunya shi ne ka fada abin da baka da bace ka kansa malamin mu shek Abdul Abbas wani babban malami mai karanta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin Madina yanzu saboda tsufa ina ganin kusan shekara sama da dan shekara ɗaya haka da suka wuce ya ce ya dakatar da karantarwa amma ya shekara da shekaru a karanta da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Madina littafan hadisin nan kam duk ya karanta su ya sake maimaita su duk a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a yi mata tambaya idan tambayar abin da ya shiga masa duhu ne yana kwanciya haka akan kujera kwanciya yake yi a cikin kujerar amma idan zai faɗi abin da in wanda bai sani ba ne sai ya dago kansa kusa da lati ga faɗa da ƙarfi don aji sai ce la'adiri da ci ba sani ba sai koma wata rana an rubuto tambaya mai karanta tambayar ya karanta malam ya dago kai ya ce la'adiri shi mai tambayar ma yana ganin damar amsar sai ce aka rabaka Allah kaza ba aka ce da kaza da kaza da kaza ya bai ta tambayar na ganin kamar malam bai ji ba ne na'am qultu la adri yace eh nace ban sani ba to wannan ita ce tarbiyar magabata ba za ka yadda ka shiga abin da baka sani ba shi yasa nake jan hankalin yan uwa na dalibai wallahi mu daina shiga cikin abin da bamu gama tantance shi ba yau saboda zuwan social media wai sauri kake in ka ji magana kar a riga ka sai kai sauri da ka ji an fara wata magana ana musayya sai ka zo kawai ka kafa lasfika sai ka faɗa ka ce ai ka kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne abinda baka tantance shi ba akwai matsalar da ta fi ƙarfi na ni amsa ta ina ganin kamar na san hukuncin ba amma ta fi ƙarfin a na ni in amsa ya kamata a ce manya-manyan malamai su ne za su ba da fatawa kai saboda za ka samu fatawa ce da suke nuna makomar al'umma gaba da a je ka halatta wa mutane abin da zai zama matsala a cikin al'umma ko ka haramta musu abin da zai zama matsala a cikin al'umma da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa sun ga wata tabi'ai suna dan garaje wajen fatawa suna cewa ina mamakin yadda kuke garaje wajen amsa fatawa wata tambayar in aka kawo ta inda a lokacin manya-manyan sahabbai suna nan sai an ce duk ahalu badri duk sahabban da suka je yakin badar su taru kafin su ba da amsa akan wannan tambayar duk wannan takatsan ne saboda ranar alkiyama idan ka je a matsayin wadda ka halam ka halatta haram ko ka haramta halal to ka shiga cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala da haka ina jan hankalin yan uwana ba abun kunya bane asali mas'alar da baka da cikakken ilimi akan ta kar ma ka shige ta kar ma ka kawo ta zaka zo wani lokacin kana karatu kana tahriri kana research zaka yi tafsirin alqur'ani ko zaka karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'i sai kaga an kawo ta gundume miyar mas'ala baka gama gane ta ba to kar ma ka kawo ta dama ba dole kowace matsala da malamai suka ambata sai ka kawo da fili zai yi haka duk abin da baka gama gane shi ba to bar shi Allah ya jikan wani bawan Allah wani malami ba wai dan ya mutu ba Allah ya sa yana ba da labari tafsirin alkur'ani yake yi a wajen rusat sai manta sai tsallake wata aya bai yi rusat ɗinta ba kuma ayar sai ta zo tana da wani tarnaki wanda in ba ka yi research a kai ba ba lallai ka fita lafiya ba sai ka je kai garaje ka faɗi hukuncin da ba haka ba ya ce wallahi sai da mai jan baki ya zo ya ja ana cikin karatu ne sai da ya jawo ayar sai ji wannan ba ya tallake ta bai yi research a kanta ba kuma akwai rikici a cikinta na ce to ya kai na ce ai sai na ce ana ramma kawai karanta ta gaba ta ji Allah maka albarka ya ce kawai azarar makaranta ta gaba kawai azarar makaranta ta gaba aka tsallake ta aka bata ba a fassara ta ba rana alkiyama ba mai tambayar sai ce me yasa ka tsallake aya baka fassara ba amma da yayi karaje ya shige ta je yayi kwaba to kwaba sa za ta yi a lahira kaga ya tsira ya tsira da mutuncinsa yayi za kuma tafsirin na mata ne dan da tafsirin wani maza ne wani ne daga hannu ya ce mala an tsallake aya <laughs> to a tafsirin mata ne bayan Allah su ba ruwan su su da ma sabon da ake fara suke ji kawai amma na taɓa fada a wani majalisi ban sani ba ko wannan ne wani bawan Allah da wata rana ya kira ni a waya Ya ce min malam ina da wata tambaya ne ce to kadan ya hakuri ina da baki in na gama zan kira ka ya kashe waya ya sake kira na na biyu ce da Allah kai haƙuri in na gama da baki zan kira ka Ya ce dan girman Allah malam ka ka amsa min tambayar da yanzu ta ce me yayi tsanani aka yi ce wallahi masu tambayar ne sun zo kofar gidana yanzu ma shigowa ne na shiga bayan gida kamar zan kama ruwa <laughs> wai ga gasa so ka gaya mu amsar nan gaya mu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce shi annabi ne aka aiko shi zuwa gare su saboda shi ba zai iya cewa bai sani ba dan haka bari ya shiga bayan gida yayi waya a gaya masa ya fito yana bazan abin nan kirji ga babban malami ya bada fatawa me kai ka zuwa ga wannan Allah ka zage mu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkarim hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkarim anan al-imam ibn kathir rahimahullah tabaaraka wa ta'ala yana cewa yadkhulu fi hadha kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha musalladun shar'i أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباحه الله بمجرد رأيه وتشهيه إنتي أنا duk wanda ya kirkiri wata bid'a ya jingina wa addinin Allah tabaraka Ta'ala, ba tare da dalili tabbatacce ta shari'a ba ita ya shiga cikin wannan aya dan don kirkiri bid'a yace addinin Allah ne bai wa Allah ƙarya ba sai wa Allah ƙarya duk wanda ya kirke wani abu ya ce addini alhali ba addinin ba ya ce ana ba da lada a kansa alhali shari'a ba ta zo ta ce wannan abin ibada ba ne ya ce ibada ce to ya shiga cikin faɗin wannan ayat domin duk abin da ka ce wannan abin ibada ne ba a ba da lada a kansa to kenan kana nuna Allah ya ce ibada ne akwai hadari a cikin yawan gaske kar ka yadda ka jingina wani abu zuwa ga addini in ba ka da dalili karara cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma mutum ya halatta wani abu cikin abin da Allah ya haramta kada ka rinka garaje wani lokacin a majalisi za a ga an tambayi malami wallahi kafin malamin ya amsa wani ya ta wani ka haram ne yayi kafin malamin ya bude baki ya ce wannan haramun ne saboda yana ganin ba wani abin wahala ne. ka san matsalar shi ne shi ilimi duk lokacin da ka shiga cikin sa to lokacin da kake gane girman sa duk lokacin da ka gane shiga cikin ilimi lokacin da kake gane ilimi ba abin wasa bane yanzu wanda bai sa alqur'ani ba dan an nuna masa wani yaro karbi an ce wanda ya haddace alqur'ani ai shi ba zai ga wani abu ne da ba amma wanda ya gumurzu wajen hajji alkur'ani ya san irin kwakwan da ake ci in aka nuna masa dan shekara bakwai aka ce wannan bai haddace wallahi ta sake kallonsa dan ya san aikin aiki amma an bai taba mu'amala da qur'ani ba bai san wahalar ba bai san rikicin da yake ciki ba kamantacce ne take ciki duk bai san su ba dan a ce wannan ya haddace sai oke yayi kokari eh, good good yayi kokari bai san wahalar abu ba amma in wanda ya san abin yana cewa wannan ya dace duba ya ga danganta sai ya shakka Ya ce kuma da gaskiya ta saboda ya san irin fahimta da ake sha to haka ilimi yake duk lokacin da in ka dan fara kaɗan, sai ka kaman kai ma wani wani wani mufti ne bare kuwa kana ƙara shiga sai fara ganin ba ah, kai fa yanda ka fara nema a shi lokacin da ka girma a ciki sai ga shi baka san komai ba haka za ka gani sai ka ga shi baka san komai ba Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yaftahuna ala Allahi al-kadhiba la yuflihuna wadanda suke kirkira wa Allah ƙarya irin wadannan ba sa Da kaga daga cikin masu kirkira wa Allah ƙarya akwai masu kirkiran abubuwa su rinka faɗa abin da zai faru a lahira ba tare da dalilin cin alkurani ko sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai kaji ana ta wata wani maganganu da ba dalili har a faɗi sunan wani ana ganin wani babban mutum ne shi makusanci ne zuwa ga Allah a ce waliyi wani ranar alkiyama zai yi kaza haka kawai babu aya babu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai wani zai yi kaza a ranar alkiyama za a je wajensa wani wali ya buga girji ya ce a ranar alkyama ba wanda zai rinjin da gashi zuwa wajen annabi shi ke fara zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi duk waliyan duniya shi zai fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya samu wannan Allah ne faɗa cikin alkur'ani manzan Allah ne ya gaya masa duk abin da yake zai faru a lahira babu wanda yake faɗa sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk masu irin kirkirin waɗannan abubuwan su rinka faɗa a lahira za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to duk in babu dalilin alqur'ani cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihuna ba ta rabauta la fi dunya wala fil akhirah ba za su rabauta a duniya ba ba za su rabauta a lahira ba dan a duniya ma duk lokacin da aka gane mutum kirkirar ƙarya yake yi yana jingina wa Allah madaukakin sarki to ba zai mutunci a wajen mutanen kirki ba za su gane shi ba mutumin mutum kirki ba ne mutumin banza ne tun a duniya ballantana kuma idan an je lahira Allah madaukakin sarki ce mata'un qali dadi ne dan kankani idan ma akwai wani abu da za su samu daga cikin wannan abin da suke yi na kirkiran ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki la'alla ya halatta wa wani haramun don ya samu wani abu a wajensa don abin da zai samun kankani ne mata unkali wani lokaci in aka samu zaniya in aka kai mutum gaban wani shugaba ya tambaye shi hukuncin abu sai ya ga cewa in ya haramta kamar kofa za ta toshe masa don haka sai ya lauje cikin naɗi sai ya halarta masa kawai don zai samu wani abin duniya to irin wannan don Allah ce mata unkali ɗan kankani ne ko wani mai kuɗi ya ɗauko wani business wanda haramun ne business amma zai kira ka yi fitawa kawai saboda kada ganin cewa in ka haramta mata za ku raba gari kawai shi kenan suka ce masa halal ne duk abin da za ka samu a wajensa Allah madaukake ce mata on alilu in an samu daɗin ma ɗan ƙanƙani ne a cikin duniyan nan walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a lahira in ma sun samu wani dan dadi dan kankani ne a duniya a lahira kuma za su samu wato azaba wanda take mai radadin gaske irin wannan ayar Allah madaukaki mai kama da wannan da Allah madaukaki ta innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihuna mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adaba ash-shadid bima kanu yakfurun Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke kirkiran ƙarya suke dingina wa Allah la yuflihuna ba za su rabauta ba mata'un fid dunya wani dan jin dadi ne a duniya umma ilaina marji'u sannan makomar su tana koma zuwa gare mu thumma kuma al'azaba shadid sannan mu dandana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfuruna da abin da ta kasance suna yi na kafirci wannan yake nuna wato shi fa mai kirkiran karya ya dingina wa Allah wannan abin yakan kai shi zuwa ga kafirci yakan kai shi zuwa ga kafirci ibn al-qayyim muhammad ibn ayyub rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ibn qayyim al-jawziyya yana cewa kirkiran karya a dingina wa Allah in kiran ƙarya wa addinin Allah ya ce ya fi shirka muni domin shirka ce da kaji ya ce haka Allah maɗaukake nuna a cikin jerin gwanan ayar da yi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن Allah madaukakin sarki da ce kul inna ma harama rabbi al ma zahara minha wa batan gaya musu ubangiji na ya haramta alfasha bayyanan da koyayyarta wal isma ya haramta duk wani aiki na zunubi wal baghiya haka nan Allah madaukaki ya haramta zalunci bi ghairi saboda zalunci da ma'ana yin sa ne ba da gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sannan Allah madaukaki ya haramta yi ku yi wa Allah madaukaki shirka da abin da bai saukar da wata hujja akan sa ba sai ya ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma ubangijin ku ya haramta muku ku faɗa wa Allah madaukakin sai ya abin da ba ku sani ba ka faɗi abin da baka sani ba a cikin addinin Allah shine mataki na ƙarshe da Allah ya kawo a jerin sabon Allah sai da aka faɗi shirka sannan aka faɗi shi yace wannan yana nuna shi kirkiran ƙarya ka jingina wa Allah shirka ne da gaji domin lokacin da ka kirkiri wani abu ka ce Allah ya ce halal ko Allah ya ce haramu ko Allah zai yi kaza alhali bai faɗa ba a wannan lokacin ka mai da kanka a matsayin mai shar'antawa Allah bai halatta ba kai ka ce halal don haka yanzu kai ne kake halattawa kai ke haramtawa dan ba Allah ne halatta ba Allah ne haramta ba kai ne mai halatta kai ne mai haramtawa kuma inda ka ƙara matsala sai ka jingina abin zuwa ga Allah bayan ka halatta ka haramta kuma sai ka jingina wa Allah kaga kenan kai ta mai da kanka a matsayin Allah dan Allah shi ke halatta shi ke haramtawa da wanda ya abauta wa wani Allah ya masa shirka da wanda kuma shi ya mai da kansa Allah kaga wanne ya fi girman sabo wanda ya mai da kansa Allah da haka abin yana da girma mu kiyaye harshen mu mu kiyaye saurin shiga cikin abin da ba sani ba wannan harkar social media yau ta lalata tarbiyyar mutane ta sa su rashin ganin girman addini da rashin ganin darajar ilimi kwata-kwata kowa yana da dama malami ne zai zo yi magana a facebook a ɗauka ya ce kaza halam halal ne ko haram wallahi malamu ne yan ku ci ku ba mu baki wani in ka ba shi hada bai hada ba kawai sai zo ce ka ba malam wannan in ƙarya ce sai ce aika zaka kowa ya san haram ne ko kowa ya san halal ne ilimi ya zama da cewa an kaskantar da shi ba yi da girma ba shi da daraja Allah ya tare mana mutuncin na yace wa alal na hadu kuma lalle akan yahudawa haramna mun haramta ma qasasna alayka abinda muka labarta maka min qablu cin kafin da su fa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimun sai dai sun kasance suna zaluntar kansu ne kansu suka zalunta ba mu muka zalunce su ba Allah madaukakin sarki lokacin da ya magana akan halattawa da haramtawa ba wanda yake da ikon halittawa sai haramta da haramtawa sai Allah subhanahu wataala sai ya dauko maganar yahudawa waɗanda aka haramta musu wasu abubuwa sababbin abin da suka aikata wato kenan Allah madaukaki kan iya haramtawa mutane wani abu sababbin abin da suka aikata domin ga yahudawa Allah madaukaki ya haramta musu wani abu sakamakon abin da suka yi da zaluntar kansu Allah madaukake ce ya haramta wa yahudawa abinda ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin yanzu an ba shi labarin haramcin da aka yi wa yahudawa wato an ba da labari a cikin suratul an'ami da ta gabata ba ala nabina hadu haramna kullu Mm. mai girma da nufuka cewa alalabi na hadu haramna kullabi kuma akan yahudawa mun haramta kullabi zukurin dukkan wani mai kumba a kafa wato mai kofato wa min albaqari wal ghanam nan cikin shanu da tumaki da awaki haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu su illa ma hamalat buhuruhuma sai dai abin da kawai ya ɗauka gadon baya ya ɗauka na kiza Awil hawaya ko kayan ciki aw makhsalata bi azm ko kuma abin da ya cakuda da kashi wato bargo ke zalika jazainakum bi baghihim Allah madaukake ce wannan mun saka musu ne bi baghihim saboda zaluncin su wa inna lasadiquna mu masu gaskiya ne to Allah madaukake yana gaya mana su ma yahudawa da aka haramta musu su ne sababi wa kansu aka haramta musu wadannan abubuwa lokacin da Allah madaukake ba mu labari ita wannan al'ummar tamu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ya mada sauki akan abubuwa da yawa وما جعل عليكم في الدين من حرج الامر mai sauki yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki ba nufin ku da tsanani babu shari'ar da ta zo da sauki irin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su yahudawa sun hadu da tsanance tsanance a cikin shari'ar su sababin abin da suke da zaluntar kansu Allah madaukaki ya haramta musu waɗannan abubuwa ne saboda abin da suka aikata da kansu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alayhi Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu saboda sababin zaluncin yahuda wannan harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu daɗaɗan abubuwan da muka halatta musu da halal ne amma saboda zaluntan kansu da suka yi ta yi Allah maɗaukaki haramta musu wa bi saddihim an sabilillahi kabira da kuma yadda suke yi wa tare hanyar Allah maɗaukakin sarki suke hana da hanyar Allah wa akhdihim riba da kuma cin dukiyar riba da suke wa qadduhu an kuma an hana su wa aqlihim amwalan nas bil batil kuma da cin dukiyar mutane da suke da barna wa atanna lil kafirin azaban alima Allah madaukake ce lalle mun yi tanadin azaba mai radadi ga waɗanda suke kafiri kaga zaluncin yahudawa da suke wa kansu shine Allah yake ba mu labarin cewa abinda suka yi ne wa kansu ya jawo musu wannan haramta musu da akai da haka Allah madaukake ce ma balamlahu ba mu zalunce su ba da haramta musu da muka yi a'a walakin kanu anfusahum lemo sun kasance su suke zaluntar kansu dan sababi suka yi na zalunci da barna yasa aka haramta musu wannan abu na Thank you. inna rabbaka sannan lalle ubangijinka lillazina abilu su ga waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahadatin da jahilci sun tabu min ba'di zalika sannan suka tuba bayan haka wa aslahu suka gyara ayyukan ayyukan su inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'daha bayan wannan abin da suka aikata laghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jinkai lokacin da Allah madaukake ce ah, ya ba da labarin irin abubuwan da mushrikai suke yi yace wala taqulu lima tasifu ba. alkadhiba za halalun wa hadha haramun litabtalu ala Allah alkadhib yana ba da labarin irin abin da mushrikai suke yi na haratawa da haramtawa to kasancewa waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu ai sun yi tarayya da mushrikai a da a lokacin jahiliya tare suke haramtawa tare suke halattawa abinda aka yi na haramta haramce da halatta halatta duk tare aka yi da su da kafin musulunci ya zo su tuba su koma zuwa ga musulunci to na Allah za su yi tunanin ai su ma za a kama su da laifi kenan saboda ai da sun yi da su aka yi barnar da da su ake halatta haram da su ake haramta halal sai Allah madaukakin sarki yace thumma inda rabbaka alladhina amanu su'a bi jahalatin sannan ubangijinka kuma game da waɗanda suka aikata mummuna aiki suka halatta haramun ko suka haramta halal amma bi jahalatin saboda jahilci da suke ciki a wancan lokaci sun mata tabu ba da zalika aslahu amma sai suka tuba suka gyara aikinsu kuma suka daina halatta haramun suka daina haramta halal ai Allah madaukakin sarki mai gafara ne kada ta mai jinka wannan yake nuna dukkan abin da suka yi Allah madaukaki yana tunatar da su cewa ya gafarta musu ya yi musu abubuwa akan abin da suka aikata saboda lokacin ba su wanci addini ba fadin Allah madaukakin sarki bi jahalati da ya ce da jahilci a da yawa daga cikin magabata suna cewa da Allah madaukake ce sun rabakar rabbaka amin su a bi jahalati waɗanda suka aikata mummunan aiki da jahilci zai gafarta musu wannan ba baya nuna cewa waɗanda suka aikata da sanin su ko ba da jahilci ba ba za a gabata musu ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba duk wanda ya yi laifi wa Allah amma sai tuba da koma ya gyara aikin da to Allah zai gafarta masa amma me yasa aka baje zubi jahalatin anan saboda mafi yawan abinda mutane suke sabawa Allah madaukaki da shi yana faruwa ne bisa jahilci shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki to yana da wani nau'i na jahilci ne a lokacin da ya saba wa Allah komin iliminsa inda ya saba wa Allah to lokacin wani jahilci ne ya shige shi inda ce bai samu da wani rauni na sanin Allah a lokacin ba da ba zai gangance saba wa Allah ba ba zai gangance saba wa Allah ba sai in wani nau'i na jahilci ya bijiro masa menene nau'i na jahilin da bidiro masa shine sanin girman Allah da yake da sanin girman girman hukumar da Allah yake wa mutane idan sun saba masa wannan ne zai sa ya dan manta wannan girman kamar yadda ya kamata sai ya je aikata da sabawa Allah madaukakin sarki an fahimta ko to wannan shine nau'in jahilin da yake samun mutum duk wanda ya saba Allah shi yasa suka ce duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki to ba kowa jahilu a lokacin ya yi jahilci da yana tune da irin girman Allah da ba za yi aikata abin da ya kada ba amma wani nau'in jahilci ne bidiro masa na raunin imanin sanin girman Allah shi yasa har ya fada aikin da ya fada Allah ka gafarta mana na mai girma ɗaukaka ya ce inna Ibrahim, lalle annabin Allah Ibrahim kana ummatan ya kasance jagora qanitan lillahi mai biyayya ga Allah hanifan mai kakke akan tabarkin Allah walam yakun minal mushrikin bai kasance cikin mushrikai ba shakiran li an'ami mai godiya ne ga ni'imomin Allah idtabahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu ila siratal mustaqim kuma ya shirye da shi tafarki madaidaici wa atainahu fid dunya hasana kuma Allah ya bashi mai kyau a cikin duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi a lahira yana cikin mutanen kwarai thumma auhayna ilayka sannan muka yi wahayi zuwa gare ka alayhi tabi min lafi ibrahim hanifa kabi addinin annabi ibrahim alayhi salam bi kakke wa ma kana min al-mushrikeen bai kasance da dai cikin mushrikai ba a nan allah maɗaukakin sarki yana hakaito mana irin daraja da girma da allah maɗaukake ba wa annabi ibrahimu alaihissalam kuma wannan maganar annabi ibrahim ta biyo bayan haramce-haramcen da larabawa suke ta yi kuma suna da'awar cewa su suna bin addinin annabi ibrahim alaihissalam suna shirka wa allah suna halatta haramun suna haramta halal kuma suna da'awar suna bin addinin annabi Ibrahim alaihi salam to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan magana ta annabi Ibrahim kuma bayan ya kawo maganar Yahudawa su ma da abin da suka aikata na zalunci dan Allah madaukake nuna annabi Ibrahim alaihi salam ba akan tafarkin mushrikai yake ba kuma ba akan tafarkin Yahudawa yake ba domin shi annabi Ibrahim alaihi salam daga cikin baiwar da Allah madaukake ya masa kowa yana so ya danganta kansa zuwa gare shi kowa yana danganta kansa zuwa ga annabi ibrahim mushrikai da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma a lokacin suna danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim Yahudawa suna danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim Nasara suna danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam kowa yana ganin cewa yana kan abin da Annabi Ibrahim alaihi salam yake yana daga cikin daukar da Allah madaukake ba Annabi Ibrahim alaihi salam to shine Allah madaukake ce inna ibrahima lallai ibrahim kana ummatan ya kasance jagora ne a kalmar umma wasu daga cikin malamai kamar ibn jawzi a cikin littafin sa albarka zadul masir ya nakalto daga ibdul ambari yace wannan wani misali ne wani irin irin maganar larabawa ne sukan faɗa haka in suna so su girmama abu ummatan yana nufin imaman ne amma idan suna so su nuna mubalaga kaiwa matuka kaiwa ƙarshe wajen shugabanci da girman sai su samu ta ta'ul marbuta su ce ummatan yace shine abin da alqur'ani ya amfani da shi sukan ce Fulanun rahma sai kai wani akwai jin kai na ƙarshe to sai su ce kawai shine ma rahmar gaba daya su ce to irin wannan to shi yasa malaman tafsiri suka yi ta fassara akan ummatan me ake nufi da shi a daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce umma ana nufin muallimul khairi mai sanar da mutane alkhairi shi ake nufi da muallimul khairi aka aka nakalto daga Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yace muallimul muallimun nas alkhair mai sanar da mutane alkhairi shi ake nufi da ummata wasu suka ce al'imamun lafi ta dadi jagoran da ake koyi da shi shi ake nufi da ummatan wasu suka ce ummatan an ce da annabi ibrahim alaihissalam ummatan ne saboda lokacin shi a matsayin al'umma yake gaba daya saboda an yi zamanin da duk duniya ba mai tauhidi sai shi kadai a duniya kamar al'umma ce gaba daya um, al'ummar tauhidi shi kadai ce saboda haka Allah madaukaki ce inda Ibrahim kana ummatan qanitan a hanifan wa lam yakun minal mushrikeen abdullahi dan masudin radiyallahu ta'ala anhu wata rana yace inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan yace mu'adhu fa da kuke gani mu'adhu da jabal ke yace kana ummatan qanitan lillahi hanifan ya sabanta shi da irin wannan magana da Allah madaukaki ya faɗa wa dan Ibrahim farwa ibnu nawfal al-ajja'i yace nace a raina kai gaskiya Abu Abdurrahman bai kuskure wannan ai zubar annabi ibrahim Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan kuma ya ce inna mu'azan kana ummatan qanitan lillahi hanifan a raina nake ganin kai wannan magana anya yi babu gyara a cikin ta yace Allah fa cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi annabi ibrahim ne ba sai abdullahi dan mas'udin yace a tadri mal umma Yacewa cewa farwa ibn naufal ya ce ka san me ake nufi da umma kuwa Wamal malqanitu ka san me ake nufi da alqanit da aka ce ummatan qanitan qultu Allahu a'lam sai ce a Allah ne ba sani ba sani ba fa qala sai ce al-ummatu allazi yu'allimu al-khair abin da ake nufi da al-ummatu shine allazi yu'allimu al-khaira wanda yake sanar da mutane alheri wal qanitu al-muti'u lillahi wa rasulihi qanitan kuma ana nufin mai bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kazalika kana mu'az haka mu'az kuma yake wato ya kalli ma'anar da take kunshe da abin da haka sai ya ga cewa mu'az shi ma yace ba da waɗannan sifofin duk da cewa siffar da ya bansu da ita ba zai yi ta kai irin ta annabi Ibrahim alaihi salam amma shi ma ya sifar da nau'i na wannan siffar wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna mana ladabin wato magabata na ƙwarai ta gaba lokacin da abdullahi dan masudin ya ce inna mu'azan kana ummatan qanitan lillahi hanifan farwa ibn nawfal ya yi mamaki yana ganin anya abu abin abu abdurrahman abdullahi dan masudin ba kuskure ya yi ba amma bai tibiye shi ko ya karyata shi ya ce masa kai ta ba kai kuwa Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan la ko kace mu'az kana nufin mu'az ya kai annabi Ibrahim kenan bai yi masa haka ba a matsayin sa na almajirin sa sai ya bi da a a ransa ne yake faɗa bai huta ba wannan yake nuna ɗalibi na addini ya kamata ya san girman malamin da yake fadawa a wajensa duk wanda aka ce wannan malami ne kai kuma kai da kai almajiri ne to in yayi fatawa baka gane ba ya kamata ka tafi a hankali dan ka gane me yake nufi ba kawai kada ya tattara kai ba ka ce mutumin banza kwa da yayi musamman ma fatawar in ta dan shafi gwamnati ta. wayo wallahi ba ta ce tab a ya sha kwana ne ya karbo su da loli ka. ba zai bu a hankali dan ya gane wannan abu wai me ake rufi da shi ba إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا walam yakun min al na? annabi ibrahim alaihi salam da dai bai taba zama mushriki ba ya zamo jagora ne abun koyi mai karantar da mutane alkhairi kuma ya wakilci duniya a wajen tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala kuma mai bin Allah da manzon Allah mai bin Allah ne shi hanifan kuma mai bin addinin Allah ne yake akan addinin Allah walam yakun min al-mushrikina da dai bai taba zama mushriki ba annabi ibrahim alayhi salam Allah madaukaki ya bashi wato kariya da yawa akan mushrikai da suke danganta zuwa gare shi ya nuna cewa suna nuna cewa shi ya amma Allah ba ya bashi kariya da yawa yana cewa walam yaku min al-mushrikina walam yaku min al-mushrikina ba kana ibrahim kaga Allah bai dauka ke ce ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana bil mushrikeen annabi ibrahim bai taba shirka ba duk abin da ke shirka ne to annabi ibrahim alayhi salam yayi baran-baran da za mu karanta wannan magana in Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu da nake a cikin wannan wata addu'o'inmu da muke yi Allah ya karba mana Allah biya mana bukatunmu na alkhairi yan uwa da suke neman addu'o'i a ko'ina suke Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda kayansu ya bata muna roƙon Allah mu dauke bayyana musu Allah ya mayar musu da abin da ya fi wannan alkhairi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da marasa lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah madaukake ba su lafiya اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين